Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkan barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba uku ga watan Yunin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka na mai da martani kan caccakar da ake yi game da kalaman sakataren tsaron ƙasar inda ya ambaci zanga-zangar da ake yi a Amurka a matsayin filin daga. Jihar Minnesota da ke Amurka ta rubuta korafin keta haƙƙin bil'adama a kan hukumar 'yan sandan birnin Minneapolis game da kisan George Floyd. A jiya talata gwamnan jihar North Carolina na jam'iyyar Democrat ya kiya amince da bukatar 'yan Republican ta neman yin cikakken babban taron tsayi da ɗan takarar shugaban ƙasa a jihar a watan Agusta. Kanin labaran duniyar kenan. Da kwanaki bayan har-haren 'yan bindiga da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin jihar Sokoton Najeriya da kuma matakan da jami'an tsaro suka ɗauka don daƙile lamarin. ko yaya mazauna yankin ke kallon matakan da ake dauka saboda abin da ke faruwa tun shekarar jiya zuwa jiya mun ga jirage na shawagi sararin samaniya to za ku ji karin bayani bayan kuma da hukumomi a matakin tarayya suka sassauta dokar kulle da aka saka a wasu jihohi domin yaki da cutar covid-19 masana a fannin tattalin arziki na tsokaci kan yadda za a farfado da tattalin arzikin yankunan da ya ta gayyara sanadiyar wannan annoba. kasuwanni dole yanzu gwamnatoci su tunanin cewa rufe kasuwanni da jama'a sai an sassauta shi za kuma mu je jihar Niger inda za ku ji wata ɓaraka da ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar APC mai mulkin jihar dangane da wasu makudan kudade da aka ce sun bata baya ga haka Murtala Faruk sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Pentagon da ke Amurka na mai da martani a kan caccakar da ake yi game da kalaman sakataren tsaron ƙasar, inda ya ambaci zanga-zangar da ake yi a Amurka a matsayin filin daga, da kuma damuwar da aka nuna game da yadda manyan shugabannin ma'aikatar ta Pentagon suka raka Trump wani wurin ɗaukar hoto bayan da aka wargaza wasu masu zanga-zanga da barkonan tsohuwa a kusa da fadar White House. A lokacin da fadar White House ta yi kira ga gwamnoni akan masu zanga-zanga a faɗin ƙasar a ranar Litinin. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce idan aka fara aikin shawo kan filin dagar tun da wuri za a kawar da matsalar da sauri don al'amuran su koma daidai. Abin da aka ji kenan a wani sauti da aka naɗa wanda aka tura wa manema labarai. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya faɗa wa manema labarai jiya talata cewa espa wanda ya kwashi sama da shekara ashirin yana aikin soja yana bayyana wani lamari ne na ba sabon ba da ake sa sojoji a ciki shi ya sa ya yi amfani da kalaman filin daga saboda abin da sojoji ke yawan amfani da shi kenan wajen bayyana wurin da dakaru ke aiki a wani lamarin na daban kuma jami'an kasar china da ke kara zafafa takaddamar diflomasiyya da ke tsakanin kasar da amurka na caccakar matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka game da zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata da ake yi a faɗin ƙasar da ta kai ga tashin hankali jami'an na china sun danganta rikicin da ke faruwa a amurka da masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya a hong kong sun kuma kira wariyar launin fata da ake yi a amurka babban ƙalubalen cikin al'umma da ya ci ya cinyewa. Jihar Minnesota da ke Amurka ta rubuta korafin keta haƙƙin bil'adama a kan hukumar 'yan sandan birnin Minneapolis game da kisan George Floyd wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danna wuyansa da gwiwa tsawon mintoci har bayan da ya daina motsi. Gwamna Tim Walz da kuma hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Minnesota ne suka sanar da tura korafin a wani taron manema labarai da aka yi a jiya talata da rana. Bidiyon da ya nuna mutuwar Floyd da wani ya dauka wanda ya bazu ko ina ne ya haddasa zanga-zangar a fadin duniya. An kori jami'in dan sandan Derek Chauvin daga aiki kuma ana tuhumarsa da laifin kisan kai a mataki na uku. Haka kuma an kori wasu jami'an 'yan sanda su uku da ke da hannu a lamarin amma ba a tuhume su da wani laifi ba. A jiya talata gwamnan jihar North Carolina na jam'iyyar Democrat ya ki amincewa da bukatar 'yan Republican ta neman yin cikakken babban taron da ɗan takarar shugaban ƙasa a jihar a watan Agusta. Ya faɗawa masu shirya taron cewa tsara ɗan ƙwarya-ƙwaryen taro na da mahimmanci saboda annobar coronavirus. Gwamnan Roy Cooper ya aika wa shugabannin jam'iyyar Republican da wasikar ne kwana ɗaya kafin cikar wa'adin da shugaba Donald Trump ya ba jihar don ta tabbatar da amincewarta akan cewa ba za a ɗauki matakan takaita cuɗanya ba akan mahalarta taron a birnin Charlotte. Kufa ya ce ba zai iya yin wannan alkawarin ba na amincewa a yi babban taron tsaye da ɗan takara tsawon kwanaki hudu wanda aka shirya yi ranar 24 ga watan Agusta. ba tare da sanin yadda annobar cutar covid-19 za ta kasance ba a lokacin a cewar gwamnan shirin yin taron jama'a kaɗan da kuma ɗaukar matakan nesanta jama'a da sanya takunkumin rufe hanci na da mahimmanci shugabar kwamitin jam'iyyar republican ta ƙasa ronna mcdaniel ta rubuta a shafinta na twitter cewa jam'iyyar za ta duba wasu wuraren don babban taron za ta kuma fara kai ziyara a birane da jihohin da suka mika tayin neman sauke taron. a gaida Maryam wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa da karashin labaran duniyar. da farko bayan umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayar na a gaggauta kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga a jihar sokoto rotanni sun yi nuni da cewa tuni rundunar sojin saman ƙasar ta tura jiragen yaƙi don ɗaukar mataki to sai dai al'ummar yankin na jihar ta sokoto na kira ga hukumomin da kada jiragen yakin su kare a yin shawagi kaɗai. Ga wakilinmu Hassan Maina kaina da ƙarin bayani daga Abuja. That Nigerian Air Force, working in concert with other, uh, with sister services and other security agencies, would ramp up operations in Sokoto State ne. Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Eya Komodo ibikun da Ramola. Ke mani karin bayani dangane da irin shirin da rundunar take yi da yin aiki tare da sauran jami'an tsaro don kawo karshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Sokoto. A saboda haka nema ya ce tuni an tuttura jiragen yaƙi da sauran makamai zuwa jihar. Sannan har ma babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Bab Baba Abubakar ya ziyarci jihar ta Sokoto. To amma Sokoto da aka santa a baya da zaman lafiya da kwanciyar hankali me kake jin ya jawo wannan ta'anati na baya bayan nan musamman irin aika-aikar da 'yan bindiga ke tafkawa. Okay. Uh, while there are very massive onslaught taking place in Zamfara and Katsina State. It appears that a few of these armed bandits have uh, escaped from these areas and are now wreaking havoc in Sokoto. Kasan ana ragargazar waɗannan 'yan bindiga daɗi a jihohin Zamfara da Katsina. Kaga kenan za su gudu ne zuwa Sokoton. To ko me mutanen Sokoton za su ce akan wannan mataki da sojojin saman Najeriya ke ɗauka a halin yanzu? Alhaji Garba Umar Kabba shine magajin garin Gobir. Gaskiya mun yaba kwarai da wannan mataki da aka ɗauka kuma mun tabbatar yanzu da gaskiya ake yi. Saboda ni saboda muna ganin yadda jirage ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhumar nan ne an maɓoye waɗannan 'yan ta'adda. Na tambayi ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar sabon birni ta Arewa Honorable Aminu Al-Mustapha Boza ko shin suna da kwarin gwiwa bisa wannan sabon mataki na sojoji? To alhamdulillah muna na'an da shi. Na biyu kuma muna so a yi gaggawa fara ɗauka waɗannan matakan nan. Na uku kuma muna so a yi da gaske. Saboda abin da ke faruwa tun shekarar jiya zuwa jiya mun ga jirage na shawagi sararin samaniya. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan tsari zai yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. nan gaba kaɗan za ku ji shawarwarin da masana tattalin arziki ke bayarwa kan yadda za a tada ko maɗa tattalin arzikin sassan Najeriya bayan makonni da aka kwashe a kulle a sanadiyar annobar coronavirus. Amma kafin nan ga Maryam da ƙarshen labaran duniya. Gwamnar Tokyo Yuriko Koike ta fitar da wata sanarwar gargaɗi a birnin game da yiwuwar sake ɓullar cutar coronavirus. Sanarwar da aka fidda a jiya talata na zuwa ne bayan da aka samu rahoton mutum 34 sun kamu da cutar ta COVID-19. Adadi mafi yawa da aka taba samu a wata guda. Kuma hakan na faruwa ne 'yan kwanaki bayan da aka ɗage dokar ta bacin da aka sanya a birnin. Mutane kalilan ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a ƙarshen watan Mayu da ya gabata. Koke ta ce ba ta da shirin sake fidda gargaɗin da ya shafi baki ɗayan birnin a hukumance. Amma ta ce idan adadin masu kamuwa da cutar ya ci gaba da karuwa har ya kai akalla mutum hamsin a rana, to za ta sake ba da umarnin rufe masana'antu. Yoriko ta ce tana kyautata zaton buɗe gidajen raye-rayen 'yan Japan kamar na karaoke su ne suka janyo sabbin kamun cutar. Yara mata a ƙasashe masu tasowa na cikin yanayin tsoron mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 da har ta kai ga yanzu suke duba batun yin aure da fara iyali nan ba da daɗewa ba a cewar wasu sabbin rahotanni. Comfed wata ƙungiya da ke mai da hankali akan ilimin 'ya'ya mata a ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara ta ce tsoron annobar ya yi yawa sosai da har wasu 'yan mata sun fara tunanin aure da fara iyali gaban ilimi. A cewar Rose Alexander 'yar kungiyar ta Camfed wadda ke aikin hana tare da soke auren ƙananan yara a Malawi. Wasu mutane na cewa ba za a sake buɗe makarantu ba don haka ku yi aure kawai. Don mai da martani akan irin wannan tunanin, 'yan ƙungiyar kamfet kamar su Alexander suna nemo 'yan matan suna bayyana masa haɗarin da ke tattare da aure ga ƙananan yara da kuma ɗaukar juna biyu a gare su yayin da suke kuma taimakawa 'yan matan ta fannin karatunsu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da gwamnatin najeriya ta fara mika ragamar gudanar da ayyukan yaƙi da cutar corona ga gwamnatocin jihohi biyu bayan sassauta dokar kulle a wasu sassan ƙasar. masana fannin tattalin arziki na nazari akan koma bayan da tattalin arzikin kasar ya fuskanta sanadiyar annobar ta corona a tattaunawa da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kuri dr lawal habib yahaya ya fayyace wasu hanyoyi da jihohi ya kamata su bi domin farfado da tattalin arzikin yankunansu da ya tagayyara sanadiyar cutar ta covid-19 to mafi yawa abin da suka lura akai haraji shi kuma haraji yana da tasiri ne ana iya biyan sa lokacin da mutane suke da aikin yi ko suke da wadata saboda haka babban hanyar da za a buɗa. kasuwanni dole yanzu gwamnatoci su tunanin cewa rufe kasuwanni da jama'a sai an sassauta shi ta yadda za su yi amfani da damar suna dakile wannan cuta sannan kuma an kawo waɗansu matakai na buɗe shi tattalin arzikin yadda za a ci gaba a kuma samu damar da za a bari 'yan kasuwa su fara buɗewa a tallafa musu su fara yin sana'a kamar a yi haƙuri a ɗan rage musu raɗaɗin harajin da za su biya domin su miƙe domin kar su kori ma'aikata a daɗa samun wata matsalar hmm. ah, sannan akwai hanyoyi gowa wanda ba sai an sa harajin da ya tsaurara a mutane ba hmm. hanyar dry port nan wanda ta isa ta ba wa Kano kuɗin shigan da za ta rike ina kawo misalin Kano saboda jiha ce da tafi kusan kowace yawan al'umma da masana'antu a arewa to da ana ta maganar aikin noma ana ta cewa ana uh, so a bunƙasa shi ɗaya daga cikin uh, fanonin da watakila ake gani ya kamata a kawo da hankali daga kan magana mai shine a bunƙasa noma dinnan nan shine zai kai ga bunƙasa masana'antu amma gwamnatocin suna ta kawo tsare-tsaren farfado da bangaren nan na noma amma wato tsare-tsaren ba kwalliya har yanzu ta gaza biyan kuɗin sabulu idan haka ne me abin yi abin yi shine yanzu akwai abin da ake kira dole uwan naki wannan yanayin ya zama dole gwamnatoci sai sun tunanin wace dama suke da ita wadda za su amfana damar sama mutane abinci damar haɓaka kasuwancin aikin gona damar haɓaka masana'antu na aikin gona da sana'antar da abinci da adana shi damar sama mutane aikin yi wanda duk tana cikin harkar gona domin ta nan ne kasuwannin aikin gona za su faɗaɗa mutane su samu aikin yi su samu raguwar matsala da wato ragaita ta al'umma wanda shi kuma zai iya taɓa zaman lafiyarsu. a jihar Niger Najeriya kuwa wata baraka ce ta cikin gida ta kunno kai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki inda ake kairuwa rana kan zargin shugaban jam'iyyar da yin sama da faɗi da wasu makudan kuɗaɗe zargin da shugaban jam'iyyar yake musantawa batun da ya kai ga har jami'an tsaro sun gayyaci shugaban jam'iyyar domin ya amsa wasu tambayoyi kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka mustapha nasir batsari ya yi koma mana daga mina wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar apc a jihar niger ne suka rubuta wata takardar koke da ke nuna cewa shugaban jam'iyyar ta apc a jihar niger injiniya muhammad imam ya yi kwana da wasu makudan kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500 al'amarin da ya sa shugaban jam'iyyar ta apc ya share wani lokaci mai tsawo yana amsa tambayoyi a gaban jami'an tsaro kafin daga bisani ya wuce gida Idris umar Liman Gbangba shine sakataren kuɗi na jam'iyyar ta APC a jihar Niger kuma ɗaya daga cikin masu wannan korafi. To, mun doka mataki saboda ni ne financial secretary na APC a Niger State kuma ya kamata samu rekod na kudi da yana shigo fati kudi da ana kashe a fati. To, tun da na zo, bai bani dama in samu wannan rekod din ba. amma me yasa bai baka dama ba ka tambaye shi na tambaye shi wai shine accounting officer na na na party din To su ma dai wasu daga cikin masu wannan korafin sun yi ƙarin haske a kan lamarin. Eh, sunana Aliyu Adamu Baba na hannun dama karami state auditor na APC a Niger State. Tun da muka zo APC tun 2014 da aka yi first congress har rana ita yau in na yi magana a kan records in gidan nan ko in za a yi wani abu a bani record ya ce ban isa ba. Kamar nawa ne kuke zargin sun bata a hannunsa. Gaskiya wannan kuɗi sun haura sama da miliyan 500. To amma shugaban jam'iyyar ta APC injiniya Muhammad Imam ya ce wannan zargi ne wanda baya da tushe balle makama domin kuwa babu shaidu da ke tabbatar da wannan zargin. ba su da wani shaida sun da ru. yanzu me matsayin ka. wanda yan mu mun riga mun mutu da su wanda suka ba bata ma suna ni na basu da don da magana jami'a ne. su da gaske ne jami'an tsaron sun kira ka kai musu bayani ko. eh mun musu bayani to ya za mu yi bayani mu. duk da yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto gwamnatin jihar Niger bata ce komi ba akan wannan batu. To amma tuni masu sharhi ke alakanta batun da rashin cikakkiyar jituwar da ke akwai a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kan mita 19,31,49 da kuma 60 sai kuma a hertz 1530 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Baki na neman zarge wuya a kalaman shugaban Amurka Donald Trump. dangane da zanga-zangar kin jinin kisan ba amurke bakar fata da ta karaɗe kasar. Then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Shin menene tasirin wannan a babban zaben Amurka mai zuwa? Ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya a kan dokar da ta baiwa gwamnati damar sauraren kiran wayoyin jama'a a jamhuriyar Nijar. Duk da yake tuni da majalisar dokoki ta amince da ita. Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne wani ɗan sanda farar fata a Amurka. A ƙoƙarin kama wani ba Amurke baƙar fata da ake zargi da aikata laifi George Floyd. Ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa har tsawon mintuna tara, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Wannan lamari dai ya janyo zanga-zanga a biranen ƙasar ta Amurka, wacce ta rikide zuwa tarzoma a wasu wurare. duk da yake dai an kama dan sandan da ya danne wa fred wuya aka kuma tuhume shi da laifin kisa ba da gangan ba hakan ya tunzura jama'a masu zanga-zanga da ke ganin kisan a matsayin na ganganci ne yayin da kuma suke ganin ya kamata a tuhumi sauran 'yan sandan uku da ke tare da shi a lokacin ko bayan korarsu daga aiki da aka yi a karon farko shugaban kasa donald trump ya fito bainar jama'a ya yi jawabi akan lamarin a ranar litinin inda ya yi Allah wadda da tashe-tashen hankula da ke faruwa da sunan zanga-zanga inda kuma ya sha alwashin yin amfani da karfin soja domin dakiletar tarzomar. Then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. To sai dai tuni da masu sharhi suka caccaki Donald Trump akan kalaman nasa da suke ganin sun yi tsauri a daidai wannan lokaci da al'umma suke cikin fushi da zargin wariya ga baƙaƙen fata. duk da yake wasu masana shari'a na cewa bai da karfin ikon yin haka a jihohi bisa kundin doka wannan kuma na zuwa ne kasa da watanni shida da suka rage a gudanar da babban zaben amurka inda trump din yake neman sake zaɓensa a wa'adin mulki na biyu to kowane irin tasiri wannan lamarin zai iya haifarwa ga babban zaɓen mai zuwa Farfesa Samuel Zalanga masani ne a fannin zamantakewar ɗan adam a jami'ar Bethel da ke nan Amurka. kuma mai shirya akan lamuran siyasa na kuma soma da tambayar sa dangane da kalaman na shugaba donald trump to mutane da yawa suna damuwa akan wannan domin um, shi president donald trump ba kaɗai shugaban amurka ba ne ana ganin a cikin shugabannin duniya gaba ɗaya shi na ɗaya daga cikin manyansu domin mukamin amurka a cikin ƙasashen duniya saboda haka mutane suna zaton cewa wannan magana da ya kamar ba magana ne wadda za ta kawo kwanciyar hankali ko kuma zaman lafiya ba domin in akwai tashin hankali ba wai za ka yi amfani da tsabagen ikonka ne kurin domin ka kawo zaman lafiya ba a cikin abubuwan da suke faruwa a amurka yanzu ya kamata da a yi amfani da kaman abubuwa ne waɗanda da su kawo kwanciyar hankali na jama'a hakan nan abin da muke bukata yanzu a amurka shine haɗin kai ba ma kaɗai amurka ba a duniya gaba ɗaya domin wannan abin da ya faru cin mutunci ne aka yi ma wani ɗan adam kuma wannan ɗan adam baƙi ne kuma an sani cewa a tarihin america yan fata an wulakanta su na dogon lokaci kuma har yanzu akwai wani bambance-bambance da ake nuna musu mutane suna da yanci su zanga-zanga idan ba daidai sun je suna tada zaune tsaye ne kamar suna kone kayan jama'a ba ko kuma suna zubar jini ko wani abin haka nan ba wani irin tasiri kake gani wannan al'amari na mutuwar floyd da kuma wannan zanga-zanga zai yi ga zaɓen mai zuwa akwai mutane da yawa wanda suna ganin cewa duk wani abin da shi shugaban kasa yake wato yana domin ya tabbatar da cewa ya sake cin zaɓe ne to wasu suna damuwa akan cewa wasu abubuwan da yake ya sa kamar mutuncin amurka a wasu ƙasashen duniya kamar ya sauka misali akwai wasu ƙasashe kamar ƙasan turai wanda mutane sun fito suna zanga-zanga hakan sabila da suna kokari su ji tausayin abin da ya faru a amurka aka kashe wannan shi bakin mutum amma game da zancen ko menene zai faru a zaben da za a yi a watan goma sha daya a zahirin gaskiya wanda ya san tarihin amurka zai ce wannan dogon lokaci ne domin komi ma zai iya faruwa kuma akwai wasu mutane wanda koma menene ya faru sabili da yadda suke tunani da kuma ra'ayoyinsu na siyasa ba su damu ba za su jefa kuri'a ma jami'an da suke jefawa wato ba suna zaben mutum ba ne su suna zaben jami'a ne kurum to akwai irin wannan mutanen suna da yawa a amurka mutane suna tsoro kan cewa idan rikicin ya ci gaba haka wasu ransu zai ɓaci su ce tun da shi ba yana taimako ba ne haɗa kan jama'a za su jefa masu ba za su jefa masu kuriya ba saboda haka yanzu dai wani abin da ke faruwa daga nan zuwa watan sha ɗaya ya yi akwai sauran lokaci wanda ba za mu iya ce komi ba amma lallai kan wasu suna ganin ɓacin ran da wannan abin ya kawo zai iya sawa cewa mutane su ɓata rai ba za su jefa masu kuriya ba. jamhuriyar Nijar kuma majalisar dokokin kasar ta amince da wani kudurin doka da zai baiwa gwamnati damar sauraren kiran wayoyin tarho na jama'a da kuma bibiyar sakonnin kafafen sada zumunta na yanar gizo a matsayin wata hanyar tatsar bayanai da nufin yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin kasar ce dai ta gabatar da wannan kudurin doka a zauren majalisar domin amincewarta. ta. dan majalisar a ƙarƙashin jam'iyyar pnds tarayya mai mulkin ƙasar idrisa mai daji ya bayyana dokar da kuma dalilin su na amincewa da ita wannan ayar doka kasan ta kumshi maganganun wanda shike ana ba gwamnati dama shi saurari waɗansu mutane saboda kasan inda an a kasa tana da tashin hankali babu kwanciyar hankali akwai maganganu da yawa da wadanda gasa suna firgita mutane koko suna tasa hankalin mutane koko sha ka tashin hankali cikin kasa kenan kundin doka na kasa ya ba gwamnati izini a na 29 ya ba shi izinin shi ɗauki wannan ayar doka amma shi kawo a majalisa 'yan adda 'yan dubututuwa sun amince da ita sa'annan ya sa ta ga aiki ba cewa na an kai an hana mutane magana ba ga tarho ko an hana mutane magana a ranar gizo a'a ka gani mu shine sa mun kace mun amince da ita saboda mi saboda constitution tam ta ba gwamnati wannan wannan dama ya zo wajen assembly ya tambayi izini gare ta shi dauke matakin na waɗanda ya dace saboda kasa ta zama lahiya mun kuma ka san wakilan jama'a ne abin da muke nema abin da alhaji mamuru suke so shi kare ƙasar niger ƙasar niger ta zama lahiya Shizan ko milimetar guda na kasar Nijar ba a ce wani dan adawa ko ko su banduka sun kame shi ba. Ko kaji shine sai sa dalilin da muka ba gwamnati wannan izini saboda shi aiki da wannan ayar doka. To sai dai fa tun a zauren majalisar kudurin dokar ya fuskanci turjiya da rashin amincewar bangaren adawa na 'yan majalisar. waɗanda ma suka fice daga zaman majalisar ana dabda da kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar. Korone Masani shine kakakin bangaren adawa na majalisar dokokin ta kasar jamhuriyar Nijar. Ko wanda ba dan Nijar ba duk wanda a cikin kasar Nijar da kai dan Nijar na da ba dan Nijar bane za a sauraren ka duk abin da za ka yi. Ko mata ka kiraya kana son kai hira da ita sai an saurare ka. Alhali a cikin kundin kasa kudurin shi na talatin ba ɗai an ce babu mahalukin da adda hanyar shi saurari duka dan Nijar wanda yake son yi magana. ko bisa intanet ko ba bisa intanet ba kuduri na talatin ba ɗai kenan in muka zanna cikin wannan zauren aka yi mahawara har aka kada ƙuri'a ko da ba mu yarda ne ba kenan kamar mu mun mun yarda a mu ta ma yan nijar mu ga ganin mu in an ka ce wai yaƙi ne za a yi saboda a kamo terrorist ai ba sai an ce dugunan dan nijar kowa sai an samu inda ga kunne an saware shi ba a'a abin da ya kamata terrorist kuma ai ba yau ne ya fara ba ya iko nasu wata shida na fa saura yanzu zaɓe yana nan tai tunda mun yi imani da Allah in Allah ya yarda mu ne za mu hawa gobe to wanda zai sabka shine zai cewa ya ɗauka mana mataki a dan wannan ne diptoti na gungun adawa dan saboda yanzu muna hitowa bisa wajen muna magana ana kama mutane an gane akwai saura wannan tsohuwar luwa da an kai bisa criminality wannan luwata sun kaga akwai abin da sun rago gare ta suka son yanzu su hiddo abin da za a sa a ɗumke ma kowa baki to mu magana muka yi sai dai abin da taka zama duka ta zama a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma cuba hero ne ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice. Ma'aikatar tsaron Pentagon da ke Amurka na mai da martani a kan caccakar da ake yi game da kalaman sakataren tsaron kasar inda ya ambaci zanga-zangar da ake yi a Amurka a matsayin filin daga, da kuma damuwar da aka nuna game da yadda manyan shugabannin ma'aikatar ta Pentagon suka raka Trump wani wurin daukar hoto bayan da aka wargaza wasu masu zanga-zanga da barkonan tsohuwa a kusa da fadar White House. Jihar Minnesota da ke Amurka ta rubuta korafin keta haƙƙin bil'adama akan hukumar 'yan sandan birnin Minneapolis. angeles game da kisan george floyd wanda ya mutu bayan da wani dan sanda ya danna wuyansa da gwiwa tsawon mintoci har bayan da ya daina motsi a jiya talata gwamnan jihar north carolina na jam'iyyar democrat ya ki amincewa da bukatar 'yan republican ta neman yin cikakken babban taron da ɗan takarar shugaban kasa a jihar a watan agusta ya faɗawa masu shirya taron cewa tsara ɗan kwarya kwaryan taro na da mahimmanci saboda annobar coronavirus. To masu haro da haka ne kuma kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Ciba Hero ne da haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa kasance lafiya. Bonjour, au micro Idriss